amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwanmu a wannan lokaci mai tarin albarka muna roƙon Allah maɗaukaki ya karbi kyawawan ayyukan kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa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 'yan uwa wani sako nake tafa da shi wanda daman tintini na ɗan yi bayanai sama-sama akan abin da ya faru na wannan baiwar Allah da ta fito ta yi cin mutunci ga ɗaya daga cikin mu malaman sunna wallahi matallahi muna kishin malamanmu kuma wallahi muna son su ne don alamar da muka gani a jikinsu suna son Allah wallahi muna son su ne soyayyar da muke yi ta fi soyayyar da muke wa waɗansu na jininmu saboda alaƙa ta addini ta fi alaƙa ta jini shi sa akwai ciwo amma ciwon kuma da muka ji kamar yadda na faɗi ba zai sa kuma mai ta'addanci ba mu ketare iyaka tabbas akwai damuwa kuma mai shi in ya tuba ko da ƙarya yake a zuciyarsa to bashi shi da Allah na hanna hukumu bi zahir wallahu ya tawalla sara'ir don kuma mai haƙƙi ya ce shi bai yadda ba to kai kuma ba yanda ka iya kuma baka isa ka zarge shi ba a matsayinsa na ɗan adam dan yana da haƙƙi kuma Allah ya bashi dama ya nemi haƙƙinsa da haka zaginta da waɗansu zantuka a kanta ba shi bane saboda ba a shiga tsakanin Allah da bawa musamman ma idan shi da Aminu Daurawa ya ce ya yafe mata wannan kenan ta ɓangare na biyu kuma da ne magana shi ne dukkanin wani wanda zai zo da nufin nasiha wani ɗan bida'a da nufin wai mala aminu daurawa yake wa nasiha duk gaba ɗaya bolan ka suke babu wanda ya isa duk duniya ya ce na farko ta fannin ilimi abin da malam aminu daurawa ya faɗi ba daidai ba ne kuskure ne babu shi duk duniya ilimi babu kuma wanda ya isa duniya ta masu hankali waƙi su ce malam aminu daurawa abin da ya faɗi ba haka yake ba duk duniya babu mai irin wannan musamman ma yadda aka sami irin wa'annan zantuka zantuka ne na hikima kuma an samu waɗansu daga cikin sahabbai sun yi wayannan zantuka kamar yadda su na Ali da haka abu ne wanda yake karkari idan kana da mummunan munfa a zuciyarka game da mala amiri daurawa sai ka fake da cewa ai bai kamata ya ce kaza ba a'a to kai a ganin ka ne eh kai a ganin ka ne bai kamata ba amma a ganin mu a ganin sa kuma ya kamata da haka wannan ba abu ne wanda za ka yi masa inkari ba mutukar kai cewa kake kake gani shi mu ko muka ce muna gani to wannan bai kamata ma ka yi inkari ba ko kai magana akan haka saboda ya zamanto saɓani kenan ya zamanto ijtihadi a fahimtar ka ce ka fahimci haka mu ma a fahimtar mu ne muka fahimci haka dan haka la inkara fi masail ijtihad la kawo fi masail khilaf amma wayanda suka fito suna zantuka zaka zaka ji akwai kanshin hamiya da gaba da kiyayya wa malaman sunna dama akwai waɗansu abubuwa a zukatansu wato mai neman kuka ne sai aka jefe shi da kashin awaki aka taka ruwa ya ce an tare kura daman wa'annan mun fahimce su tuntuni da haka siya ba ka siya ba su soka ka su soka duk ba ta shi muke ba kuma yadda muka gode wa Allah ba su isa su zarge shi ta fannin ilimi ba sai dai ta molanka Eh, duk wanda ya fito ya bayani bai sai ya zarge shi ta fannin ilimi ba don ba shi da ilimin da zai kalubalance shi wannan kenan to bayan an yi wa'annan zantuka daman na faɗi ni matsaya ta hatta ko ci mata mutunci ko zaginta ko wani abu nan duk ba tafiya sunna ba ne kuma ba koyarwa addini ba ne asali tsakaninka da mai laifi kai ka roki Allah da kai bai jarrabe ka da abin da ya jarrabe shi ba shi kuma ka roƙi Allah ya yaye masa in kuma ka ci gaba da yaɗawa har sharri da ƙage ya shigo da muzantawa da yayata abin kai ma sai Allah ya jarrabe ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai Allah shi ya yaye masa kai ya jarrabe ka da da abin da ya jarrabe shi da shi yasa wannan ba tafiyar sunna bane ko a zage ta ko a ci mata mutunci ni dai ina mata kyakkyawan zato a haka da ta fito Allah isa ta daina kar ta ƙara ai ba burinmu wai cewa ta ta yi ba ko si ta yi a'a ba ma buƙatar wannan kuma irin cizgunawa wannan zai kai mutum ya yanki daji tun mutum zuciyarsa ta karaya ya yi da na sani ya yi nadama kuna ci gaba da tura shi kuma kuna ta aibata shi kuna ta kaza kuna ta kaza wannan kuma sai ya sa kuma ya yi abin da ya fi haka ya janye daga dana sanin da ya yi wannan kuma idan aka haka an yi illa cikin addinin musulunci don duk abin da ta fito ta yi ka yadda baka yadda ba ka sani baka sani ba dole za a zargi addinin musulunci ne to in ta ƙara lalacewa, lalacewa kuma zai koma kanka zai koma kaina zai koma kansu don duk abin da za ta fito ta yi in dai tana da awon musulunci baka isa ka cire ta ba da haka wannan shine matsaya ta kuma na riga na yi bayani da ina ƙara yin nasiha ga waɗanda suke kishin malamai don za ka ga abin wani ɗan izala ne wani ba ɗan izala ba ne kawai gani ya a'a bai cancanta ai ba yake magana to al'umma waɗanda suke kishin malamai don Allah mu kula mu san zantukan da zani mu daina aibatawa don Allah mu roƙi Allah ya gafarta mata ita ma Allah ya yi mata Allah ya sa ta canja kai baka san yanda kai taka rayuwar za ta yi ba baka san ƙarshen ka ba al'umuru bil khawatim su al'amura ƙarshe ake dubawa da haka Allah madaukakin sarki ya shirya mu gaba ɗaya zance na biyu kuma sai wani abu da aka yi wallahi wannan abin da aka yi ya fi a zagi mala amini daura wallahi a addinance a shara'ance. wallahi wannan abin da aka yi ya fi a zagi iyayenka a zagi iyayensu kai dukkanin wani malami makaddara a tafiyar sunna ibn taymiya shekul islam ibn taymiya ko wallahi abin da aka yi gwara a zagi ibn taymiya da wannan abu gwara a zagi iyayen ibn taymiya da wannan abu don waɗanda aka danganta wa wannan abu wallahi sun matallahi, sun fi ibn taymiya a wajenmu sun fi iyayen ibn taymiya a wajenmu sun fi malam aminu daurawa a wajenmu sun fi iyayen malam aminu daurawa a wajenmu saboda addininmu yana da alaƙa da su Kisa dukkanin wani littafi na sunna da za ka ɗauka ka karanta in dai na aƙida ne sai kaga an yi maganar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki saboda addininmu yana da alaƙa da su saboda addininmu ba zai yiwu ba sai da su su ne ɗaliban manzan Allah wanda suka zauna a gaban manzan Allah suka kwaikwayo addini daga manzan Allah suka karanto Alƙur'ani a gaban manzan Allah suka koyi hadisai zantuka na manzan Allah sannan suka watsa mana cikin al'umma muke addini da wayannan abubuwa don haka duk wani littafi da ka gani na aƙida na ahlu sunna wal jama'a za ka ga yana tattaunawa a kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda addinin ba zai yi ba sai da su dole ne a matsayinka na musulmi ba za ka iya addini ba sai da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda kai ba kai zamani da manzan Allah din ba baka gan shi ba baka san yayi sallah ba baka san yayi azumi ba baka san ya yayi zakka ba baka san ya hajji ba baka san ya duk yayi abubuwa na addini ba su ne wanda yayi sallah yake fuskantar su yake ce musu sallu ka ba muni usalli su ya fara cewa khudhu anni manasikakum su ne su ne duk ya koyar da su addini suka koya mana da haka mu sani cewa mahimmancin su a cikin addini ya fi mahimmancin iyayenmu ya fi mahimmancin malamanmu ya fi mahimmancin dukkanin wani mai girma wani walihi cikin al'umma da haka taɓa su wallahi sumatallahi gwara a taba iyayena gwara a taba iyayenka gwara a taba iyayen malamanmu da a taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa nace abin da aka yi wallahi ya fi a zagi iyayen malam Aminu Daurawa ya fi a zagi malam aminu daurawa ya fi a zagi alkanawi ya fi a zagi iyayen alkanawi kai duk wani mai matsayi cikin al'umma in shi ba sahabi ba ne to wallahi sun matallahi abin da za a yi masa bai kai wanda za a yi wa sahabbai ba zan danna mai shi ya faɗi eh, idan ya faɗi sannan kuma sai in zo ni a nuna min kawai wani daga cikin wanda suke da ƙazamar aƙida ba shi da kai nake kalle ni da kyau na san sako zai je ma kowa ya share yan bid'a yan ɗariƙa ina gaya muku wallahi ba addini a gaban ku ƙarya kuke yi yaudarar al'umma kawai kuke shewunanku ne su na kaulaha da na can maroka su ne a gaban ku su ne suka dame ku saboda za a taɓa sa'abbai ko a jikinku za a soki sahabbai ko a jikinku za a zagi sahabbai ko ko a jikinku za a ci mutuncin sahabbai ba mai tari saboda shi mai shi baya zargin shehu tijjani saboda shi mai shi baya zargin shehu ibrahim ku wa'anda suke masu mahimmanci a wajen ku wa'annan in mutum ya zarge su ba wai manzan Allah yake so ba ko da a ce kai ko me yake yi in dai yana zargin wa'annan shehunan shine na gari a wajen ku idan mutum yana zargin shehunan ku duk sansa ga manzan Allah duk kishinsa ga manzan Allah duk sansa ga sahabban manzan Allah duk ba da kariyarsa ga sahabban manzan Allah mutumin banza ne shi a wajen ku mutukar baya ganin wa'annan shehunan da mai mutukar baya ɗaukar wa'annan shehunan da wani matsayi mutukar zai ringa suka wa'annan shewunan mutumin banza ne duk yadda ya kai wa kishin addini kowane ne shi amma in ya fito ya zagi sahabbai ya soki sahabbai tunda ba shehu tijjani ya soka ba babu ruwan idan ya fito in ya soki sahabban manzan Allah tunda ba shehu Ibrahim ya soka ba babu ruwan wannan saboda ba shi ke damun ku ba abin da yake damun ku shine a taɓa wa'annan shehunan da aka naɗa su a matsayin waliyyai. zan sa shi ya faɗi da a ce wannan da ta zo ce wannan abin an bar abin ma kwata-kwata wallahi maimaita shi maimaita wannan abin gani nake ɓata lokaci ne maimaita wannan abin gani nake ba wani maslaha zai janyo wa addini ba saboda mai shi da ya abu ya fito ya janye kai ina ruwanka sai ka ƙara taso da abu kuma har a zo a haifar da abin da shi ya fi muni fiye da abin da aka yi a da. daga ciki yadda na fahimci 'yan ɗarika babu Allah a gabanku wallahi in ba yanzu da na fito na sa mai shi na danna ya ƙara maimaitawa ba suka ji na faɗi su je su yi masa raddi ƙarya suke bura su yi masa raddi ba kuma ba su da niyyar yi saboda daman ya saba haka idan su ne wa ahad sunna raddi zai yi kira in yi kira ya soki addinin musulunci amma wallahi haka yake sauka saboda tunda ai ya soki yan izala mu ma yan izala muke soka to ya soki addini ba abin da za a yi masa akwai wani ɗan tasha mai zage-zage mara tarbiyya da ya zo yake rashin tarbiyyarsa wannan wanda zan sa malam basha ya bugo waya ya ce eh wannan abin da ka faɗi haka aƙidarsu yake haka sai ce duk da cewa ni ba na tare da kai gurin inda kake cewa in mutum ya yi ridda a kashe shi ya ni bana tare da kai a nan amma wallahi har ya sauka bai yi tari a kansa ba kaga nan addini ya soka malamai ya soka Allah da manzansa ya soka wajen wata mummunar fahimta mummunar aƙida amma tunda ya yi ittifaƙi da shi a gurin sukar 'yan izala da haka to ya addinin musulunci ya faɗa abin da ya ga dama akan malamai akan hukuncin musulunci ya sauka sai kuma shi hakan ya ƙara faruwa sai ya zo yana so ya nuna cewa wai dan mutum ya zagi wani ai ba wani abu ba ne, dan mutum ya zagi malami sai ya zo ya ce sai yake faɗin irin saɓo da ake yi a nan a duniya sai ce ai akwai waɗanda ma wai sun zagi manzan Allah wai sahabban manzan Allah sun zagi manzan Allah wai amma daga ƙarshe ai yanzu su ne wai mutane su ne kaza wallahi ban gani sahabin da ya zagi manzan Allah ba a zo a nuna min shi babu wani sahabi da na san ni ya zagi manzan Allah in kuma akwai in na gama karatu zan sa namba waya a nuna min jahili ne ni a nan a ɗau hannuna a nuna min sahabin da ya zagi manzan Allah wallahi ni ban sani ba kuma ni ban gani ba kuma ni ban karanta ba jahili ne a nan sahabi sahabi ya zagi manzan Allah wai ya zubillahi ba ka ga anan da yake sahabbai ya soka to wannan magana wallahi ta fi a zagi malam aminu daura wallahi wallahi wannan magana ta fi a zagi iyayen malam aminu daura wallahi har ga Allah wannan magana wallahi ta fi a zagi alkanawi wannan magana ta fi ka zagi iyayen alkanawi don sahabban manzan Allah ne eh da iyayena babu iyayena za ka yi addinin musulunci da iyayena babu iyayena za ka yi addinin musulunci haka kowane malami da shi babu shi za ka yi addinin musulunci wallahi amma sahabban manzan Allah baka isa ba saboda su ba a canjin wannan position nasu ba a iya canja shi wani malami na sunna zai iya zuwa ya karantar in babu shi a wajen wani zai iya zama makofinsa a matsayinsa ya koyar da al'umma ai wani malami zai iya canjawa amma wannan matsayin na sahabban manzon Allah wallahi had Allah ya tashi duniyarsa wannan matsayin mu zai canja ba dole ta su addinin ya tau dole ba kai saka canja ba su ne malaman da ba a canjin waɗansu malamai in ba su ba wallahi wannan magana da na sai da hankali na ya tashi

zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da suka zagi annabi sahabbai sun zagi annabi sun ji bayansa me aka ce su ne sahabbai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sahabbai sun zagi manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yazu billah wa yazu billah wa yazu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah kun ji abin da yace ko na ƙara dannawa sa da Allah Allah ya sa mu dace da Allah kun ji abin da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji da Allah kun ji ko na ƙara maimaita kafin na shiga karatu inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji haka za mu yi sahabban manzon Allah yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji sahabbai sun zagi manzon Allah kun ji ko na ƙara dannawa da Allah ina so ne sai in ɗora abin a dalili inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sahabbai sun zagi manzon Allah wayyazu billahi ya salam wayyazu billahi wayyazu billahi sahabbai sun zagi manzon Allah a sahabbai suka zagi manzon Allah wallahi ban ga wajen ba kuma ni jahili ne ana <laughs> wallahi jahili ne ni ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamu mai musulunci ya ce kun ga malam da shi ya zo ya wani magana bai wani magana ba shi ne sahibu sha'ani bai yi magana ba ya mu muke ne bayan mu muna yanka hukunci muna yanka hukunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da suka zage annabi sabbin sun zage annabi sun bayan bayansa me aka ce su ne sabai. inna lillahi wa inna ilayhi raji'una inna lillahi wa inna ilayhi raji'una to to wannan kenan yan dariƙa kenan ka wannan magana da ya fari wallahi ba za su yi tari ba inda a shehu ibrahim ya zagi manzan Allah a maulana maulana inna lillahi inda cewa shehu ahmad tijani ya zagi manzan Allah a maulana maulana amma sahabban manzan manzana ne ba su da gata a cikinku ba su da gata a cikinku a ce sun zagi manzan Allah sahabbai su zagi manzan Allah kai wai ya zubilla inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai wai ya zubillahi ka san kiyayya ce take janyo zagi kiyayya ita ce take danyo zagi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zage shi kana kin sa kenan kana kin sa kenan sai ka zage shi ba yanda za ka zagi mutum kuma kana son sa ba yanda za a yi ka zagi mutum kuma kana son mutum ba yanda za a yi to shi manzo Allah sallama ko kinsa kake ma ko kinsa kake shi manzon Allah ko kinsa kake Ba ka zage shi ba kai kafiri ne kai ba sahabi ba ne. amma yace sahabai sun zagi manzon Allah wai ya zubillahi Allah madaukake kuma wallahi in kaga sun yi magana sai yanzu da na yi. wallahi da zan yi shiru yan dariƙar tijjaniya ba su taɓa yin magana ba saboda ba su habban bane a gabansu su shehu tijjani ne nan na Maroko. su shehu Ibrahim ne nan na Senegal kun zo kun cusa waɗansu wanda ba su da kima cikin musulunci ana taɓa masu kima bakin kun yi shuru waɗanda suke da kimar a taɓa su a zage su waɗanda ba su da kima kun sa musu kima dole a taɓa su ku yi iwo a taɓa masu kimar cikin musuluncin har Allah suna da kima har ga manzon Allah suna da kima har malaman musulunci da suka kafa addinin waɗannan sahabbai suna da kima amma kuma sai a zo a taba su sai ku shiru mai taba su ya taba su ya zage su ya kwana lafiya E ya taba su ya zage su bacci har da mun share babu fargaba ba zai yi fargaba komai ba saboda ya san ba su daga tasa sahabban duniya ina za ki kai mu <laughs> ina za ki kai mu me me a cikin duniyar ne ina musuluncin yake sahabban manzo Allah in ka rushe su wani sahabi ne ya zagi manzo Allah wallahi jahili ne ni wallahi ban san sahabin da ya zagi manzo Allah wallahi amma da ya gama aka bara aka yi masa ana aka yi masa godiya mm, inda aka yi bayani sai da aka yi masa ma godiya aka ce mana Allah ya saka masa da alkhairi tare da fa ya ci mutuncin sahabban manzon Allah tare da ya kafirta sahabban manzala dan duk wanda ya ce ya zagi manzala wanda ya kafire ne duk wanda ya zagi manzan Allah ya ce kai ya zagi manzala kafiri ne shekul islam bin taimiyya ta yi ko cewa yi mutum ya zagi manzan Allah ya ce ko cewa ya tuba ya ce sai an kashe shi sai an kashe shi to yanzu kazafin gwara a yi wa eh, Sheikh ne Aminu Daura wannan kazafin wallahi gwara ra'ayi masa. To, za mu karanto mahimmancin sahabbai shine kawai abin da zani. Sannan kuma wannan magana mu kore ta ƙarya ne babu wani sahabi da ya zagi manzan Allah, ba wanda ya zagi manzan Allah babu shi. In kuma akwai zan buɗe layi sai a zo ni wallahi ban wajen ba. Wallahi jahili ne. Wayyazu billahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To, mu sani cewa dai daga cikin aƙida na ahli sunna aƙida na musulunci dole ne sai ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. dole ne dole ne sai ka roƙa musu gafarar Allah dole ne sai ka nema musu yardar Allah dole ne wajibi ne saboda sun sami yabo daga Allah waɗanda suka biyo bayansu Allah ya sa waɗansu sharuɗa ya ce sai sun bi hanyar sahabban Allah madaukakin sarki yake faɗi cikin suratul tauba Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri ta'taha al-anharu khalidina fiha abada Allah ce zalikal fawzul azim Allah ce was-sabiquna al-awwaluna shi yasa da ya faɗi sahabban da suka zagi manzon Allah sai mu ga to su wane ne su su waye su to amma anan da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka yi rigegeniya na farko suka yi tsere suka tsere wa waɗanda ba su ba al-awwaluna na farko Allah ya ce min al daga cikin mutanen Makka wal ansari da mutanen Madina Ka ga wa'annan sai Allah ya ce walladina tada'uhum da wa'anda suka biyo bayansu. su amma sai Allah ya ce bi ihsanin da kyautatawa su sahabban wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladina tada'uhum bi ihsanin su a sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin Allah bai ce bi ihsanin ba amma da yazo gurin wanda suka biyo bayan sahabbai sai Allah ya ce walladina tada'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka biyo su da kyautatawa Allah ce radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannatin Allah ya yi musu tanadin wa'insu aljannatai tajri ta atahal anharu wanda ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha abada Allah ce suna masu dawwama a ciki sai Allah ce zalika wancan abin da Allah ya yi musu tanadi wancan abin da suka samu na yardar Allah wancan abin da suka samu na aljannatai wancan abin da suka samu na rigegeniya wancan abin da suka samu na rahamar Allah sai Allah ce ce zalika wancan abin da aka yi bayani Allah ya ce alfawzul azim rabo ne babba gwaggwaba mai girma sahabbai kenan shi yasa malamai suka ce fa radiyallahu ta'ala an sabiqina min ghairi ishtirati ihsanin wa lam yarda an tabi'ina illa an yattabi'uhum bi ihsanin malamai suka ce wato su sahabbai waɗanda suke sun riga sai Allah ya yarda da su Allah bai sa sharadin kyautatawa ba kawai Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar haka Allah ya ce amma gurin waɗanda suka biyo bayan sahabbai sai Allah ce na taba'uhu sai Allah ce bi ihsani haka Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul fath Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya ce lallai haƙiƙa tabbas babu kokkonto Allah madaukakin sarki ya yadda ya yadda da muminai Allah ya kiraye su muminai ka san imani babu kin manzan Allah tare da imani babu zagin manzan Allah kuma da imani wannan saboda wannan biddani ne biddani ne lam yajtama'a ba yanda za a ce kana zagin manzan Allah kuma kana da imani ƙarya ne babu ce kana sukan manzan Allah kana da imani babu imani soyayyen manzan Allah yake janyo ma imani daraja ta manzan Allah yake janyo ma haka Allah madaukakin sarki yace litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu Allah yace wa tuwaqqiruhu girmama manzan Allah yake wa imani ba yanda za a yi imani ya janyo sukan manzan Allah ko zagin manzan Allah shi yasa hadisi ya tabbata hadisi ingatacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu nara ahadun baya a tahata shajara manzan Allah daidai wannan ayar malaman tafsiri sukan kawo wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗaya. wanda zai shiga wuta wanda ya yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya ka san abin da ake nufi da sahabi har za ka ce sahabbai sun zagi manzan Allah wani sahabi ne ya zagi manzan Allah waye shi wani sahabi ne haka Allah maɗaukacin sarki ya yabi mutanen makka Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa Rasulullah sai Allah ce ulaika humus sadiquna wayannan su ne masu gaskiya waɗanda suka yi jira aka fitar da su daga cikin gidajensu suka bar dukiyoyinsu saboda samun yardar Allah yanzu kuma nan ka zo ka ce wai sun zagi manzan Allah wa wato wannan dan an zagi Malam Aminu da raba, komai bane ga sahabban da suka zagi manzan Allah wani sahabi ne wallahi ban san shi ba wani sahabi ne ya zagi manzon Allah waye shi a ina yake wani sahabi ya zagi manzon Allah a <laughs> ah, da Allah wannan karatun a sake lale wayannan kenan mutanen makka kenan mutanen madina Allah ya ce ne والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا ولا يجدون في صدورهم حاجة ma utu wa yusruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai Allah ya ce wa man yuqashaha nafsi fa ulaika humul muflihuna al-ansar kenan haka kuma waɗanda suka zo a bayan su ba cewa suke sun zali manzan Allah ba Allah ya faɗi muminai idan suka zo a bayan su ba sa cewa sun zali manzan Allah ba sahabin da ya zali manzan Allah don haka Allah ya faɗi a cikin suratul hashr Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عك الله يجي الله يجي والذين جاءوا من بعدهم وأن سكزوا أباين سباين صحبي كينا يقولون سنة سوى ربنا اغفر لنا يا أبنجي مكغافر تامنا mu kenan da muka zo a bayan sahabbai sai mu ce wali Haka nan ka gafarta wa ƴan uwanmu alladina sabaquna bil imani wanda suka rigaye mu yin imani ashe abin da aka ce mu ce ba a ce mu ce sun zagi manzon Allah ba ba a'a ba a ce mu faɗi haka ba muna zunubi suna zunubi da haka mu roƙa musu gafara ba ma'aibata su da sun zagi manzon Allah ba babu karatun ni dai wallahi ban san shi ba sa'annan kuma wala alfin ƙorobi na to irin wannan gilli irin wanda yake zuciyarka E, malam ba shi irin wannan gilli ina jin baka karanta wannan addu'ar wala alfin ƙorobi na gillan lillabi na amanu sahabbai kenan Allah kada ka sanya mana wani kulli a cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani sa'abban manzan Allah kenan anya kana karanta wannan addu'ar anya kana karanta wannan ayar inda kana karanta wannan ayar ba za mu ji ra'iha na gilli tsakanin ka sahabban manzan Allah ba haka danganta musu wai sun zagi manzan Allah wa wato tunda yanzu nan a matsayin ta ta musulma eh, kiyasi yayi kiyasi yayi <laughs> kiyasi yayi a wajen a matsayin ta ta musulma ta zagi manzan a'a ta zagi malami malami kuma magajin annabi <laughs> ko malamai magada annabawa al-ulama wa eh al'ulama warasatul anbiya'i ita nan tana musulmi ta zagi malam aminu daurawa manzan Allah yana matsayin manzan Allah ga wa'yansu musulmai sahabbansa sun zage shi kiyasi yi wallahi wallahi kiyasi yi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ake cewa alkiyas ma alfari kwata kwata hanyar jirgi da mu daban ta mota daban wato yanzu mala amini daurawa kake kwatantawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma wannan kake kwatanta ta da sahabban manzan Allah da haka tunda yanzu a nan ita ta zagi mala amini wurawa. ai ba wani abu bane da za a zo ana ta da ta yadda jijiyoyin wuya har ana ganin ita ba kowa ba a ana ganin ita ba kowa ba ce ana aibanta ta a irin wannan abin da ta yi sahabbai ma sun wa manzan Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kai wai ya zube lillahi. ku yi hakuri karatun yau ina yi da zafi wallahi tun da na ji kalmar na kasa samun nutsuwa inna lillahi wa inna shi ne abin kiyasi ya yi kiyasi ya yi wallahi shi ne me za ku yi ta damuwa an zagi malam aminu daurawa ita ai da ta zagi malami da za a ba kafirta ta ba sahabbai ma sun zagi manzon Allah ba su kafirta ba dan zan danna muku ya faɗi irin laifuka ai muna laifuka da yawa dan wani in ka ji laifin da yake ai wani kaza wani kaza sai ya sa ma ga sahabbai irin laifin da suka shi kenan kawai amma 'yan dariƙa shiru kake ji har da masa addu'a har da masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya ci mutuncin manzan Allah ya musu kage ya musu sharri ya fitar da su daga cikin musulunci amma Allah ya saka masa da alkhairi kai duniyar nan ta ɓaci wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai ya lillahi Allah ne ya sa mu dashi to aka za mu ta karantawa Imam Malik daidai wannan ayar fadin Allah cikin suratul Fatih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 مغفرة وأجرا عظيما haka Allah maɗaukacin sarki ya ce, Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ce Muhammadu Rasulullah manzan Allah ne. Allah ce wallazi na ma'awu sahabbai kenan. Inna lillahi wa inna ashidda wa alal kuffari suna tsanantawa wa kafirai ruhama'u bainahum suna jin kan junansu masu jin kai ne a tsakaninsu Allah ya faɗi irin abin da suke aikinsu tarahum ruk'an zaka su suna masu ruku'i sujjadan suna masu sujjada me suke huna fadlan min Allah wa ridwana kawai yarda suke nema daga Allah inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya ce zalika mathaluhum fit ta haka Allah ya saba misalinsu Allah ya buga misalinsu cikin attaura tun kafin su zo akwai labarinsu sahabbai kenan Allah ya ce wa mathaluhum fil injili haka kuma misalinsu yake cikin injila sai Allah ya ce ka zar'in akhar da shata'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqi har dai zuwa ƙarshe Imamu Malik daidai wannan ayar yace man asba'a minan nasi fi ya ghaizun ala ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ce yace da Asabatu Wul'ayatu. Ya yace duk wanda ya wayi gari cikin mutane inji Imamu Malik ina yan malikiya ina yan tijjaniya yan malikiya ƙarya kuna ina ga Imamu Malik yana magana yace man asbaha minan nasi fi qalbihi ghaizun ala ahadin dukkan wanda ya wayi gari cikin mutane akwai wani damuwa a zuciyarsa game da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wasallam yace faqad asabatuhu ayatu wannan aya ta same shi da shi take saboda Allah me yace Allah maɗaukakin sarki yace li yaghiza bihimul kuffaru to in dai ka ga sahabban manzo Allah kana sukan su kana ji suna fusata ka to ka tambayi imanin ka ni wallahi ban ji sahabban da suka zagi manzon Allah zan dan karanto mana zantukan malamai don ku fahimci muhimmancin sahabban manzon Allah Abu Zur'a Abu Zur'a Razi kamar yadda yake cikin Al-Kifaya na Imam Al-Khatib Al-Baghdadi in ka je cikin shafi na casa'in da takwas za ka ga wannan magana abu zur'a yake sa idan ra'aita rajula yace idan ka ga mutum yantaqisu ahadan yana so sai ya rage kiman wani ɗaya yana so sai ya soki wani ɗaya yana so sai ya rage darajar wani ɗaya min ashabi rasulillah daga cikin sahabban manzan Allah yace fa'alam annahu zindiq ya ce ka sani wannan zindiki duk wanda ya ce wai sahabi ya zagi manzan Allah wanda su yake ya aibata sahabban manzan Allah ne suna zagin manzan Allah gashi ma ba a yi komai ba to dan me dan wata ta zagi Malam amini daurawa har za a fito a ringa yin magana Malam amini daurawa ya kai manzan Allah ne ga waɗansu nan sun zagi manzan Allah amma su ne masu kima cikin al'umma waye ni ma za ban san shi ba waye zaji manzon Allah din waye zaji manzon Allah din haka Abu Zur'a yace fa'alam annahu zindiq yace ka sani wannan zindiki yace wa zalika anna rasula sallallahu alaihi wasallama indana haqqun yace saboda manzon Allah a wajen mu gaskiya ne yace wal qur'ana haqqun al qur'ani ma gaskiya ne a wajen mu yace wa inna ma adda ilaina hadha alqur'ana was sunnata ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace kaɗai fa waɗanda suka kawo mana suka zo mana da wannan alqur'anin su ne sahabbai yanzu wato alqur'anin nan daga gurin wanda suke zagin manzala muka same shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'annan hadisan mun karɓo su daga gurin wanda suke zagin manzan Allah kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kai kallo ranar alkiyama wallahi kai kallo shine ma wato duk wannan alqur'ani daga gurin masu zagin manzan Allah muka karɓo duk wa'annan hadisan daga gurin masu zagin manzan Allah muka karɓo mu yi addini da su kuma muna bin manzan Allah din akwai shakku a cikin wannan lamarin in ma dai ba haka bane ba sahabin da ya zagi manzan Allah in ma kuma dai alkur'ani na namu makiya manzan Allah ne masu zagin manzan Allah suka tattaro ina faɗin Allah la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amid ina faɗin Allah inna na'ana nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ina faɗin Allah haka a ina faɗin Allah abin akwai ɗaura kai sai dai kai mai hankali ka sa dai ka ba kanka amsa zan ci gaba da karatu haka abu zur'a ya ce sai ce saboda wanda suka kawo mana alƙur'ani nan su ne sahabban manzan Allah wanda suka zo mana da sunnan nan su ne sahabban manzan Allah ya ce wa inna ma na an yujri'u shuhudana li yubtil kitaba was sunna yace wa inna ma yuriduna an yajra'u shuhudana liyubtil alkitaba was sunna yace wal jarhu aula bihim wa hum zanadiqa kudan ya na dan karanto da ba daidai ba Now, yace wa inna ma yurina an yajra'u shuhudana li yubdil kitaba was sunna yace wal wal jarhu aula wa hum zanadiqa wa hum zanadiqa wa hum zanadiqa yace su su ne suka fi cancanta a yi musu jarhi ku ya da Allah ina dan gyara wannan Abu Zura yace zindiƙai ne haka Sheikhul Islam bin Taymiyyah farko menene zagi Sheikh Islam bin Taymiyyah a cikin wannan littafi As-Sarib al-Maslul ala Shatim rasuli yayi ta'arifin menene zagi eh, yayi bayanin menene zagi ina ganin zan ma bar shi haka ku yi haƙuri da haka dai anan gaskiya ban san sahabin ni da ya zagi manzan Allah ba ah, wallahi ni ban sani ba wallahi ni ban sani ba wallahi wallahi ni ban sani ba wallahi da haka tsaya na buɗe in kana da ɗalibi eh abin akwai bacin rai ku yi haƙuri in kana da ɗalibi ko kai ka zo ka nuna min sahabin da ya zagi manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji eh abin ya sa ni ciwon kai wallahi tun da na ji maganar wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji kai wai ya billahi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji wai ya billah wai ya billah shi yasa zan sa numba ɗan uwa zan sa ba. kai wallahi gwara a zaki malami ne daurawa wallahi wallahi gwara a zaki malami ne daurawa da a ce sahabbai suna zagin manzan Allah amma in tijjaniya shiru kake ji eh da shehu tijjani aka ce ya zagi manzan Allah za su kai wai ya zubillahi Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin kai wai ya zubillahi billahi wa sahabbai sun zagi manzan Allah a ta munana na ku yi haƙuri ina cikin fushi nake wannan karatu wallahi abin ne ban taɓa tunanin fa zan ji shi ba wallahi ban taɓa tunanin zan ji shi ba wai ya billahi sahabbai sahabai sun zagi manzan Allah ya zibillahi wai ya zibillah wai ya zibillah to ni wallahi gaskiya nake nema addini nake so ne amma dai ban ga wajen ba wallahi ban ga wajen ba ni dai ban gani ba ɗaya mu buɗe ta yi akwai waɗanda suka san wajen da sahabai suka zagi manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum Na'am dan eh dan uwa da wa muke magana. Kana magana da Ibrahim Khalil dan Maliki daga nan kasar Nijiya. To Malam Ibrahim Khalil dan Maliki muna jin. Hmm. To wallahi malam alkalai mutanen nan fa sai mu ce fa dabara ce ta kare wa kare ya koma yawan cizo ya koma dunkushi. to in ba haka ba malam ka duba fannin kudaden da ka tattauna ta karyayyakin nan guda saba'in fa wanda shehu tijjani ya yi da wayannan manya-manyan abubuwa da malam musa asali suna yi zan sabulo daga da littattafan su wanda shehu ya yi amma dukkan wai su rasa abin rabi a kai sai wannan magana da aka zo aka yi wanda yarinya ta zo ta saki mamalan daurawa shi suka zo suke ta yamari da aka yi in kana da abun faɗa ka je ga abubuwan da aka wani shugabannin ka da dariƙa ka da su a kai mun ya kamata ka zo kai tarafi ka baje basira ka baje ilimin ka ba wani ɗan garma ka zo ka iya mu da aka yi ba ka mu ce da ba ta tsara yau kare ya daina cizo ya koma tun ku shi kenan. Allah ya sa mu dace. abin ya rage ko wannan ku yi hakuri da wannan zage-zage da suke yi da wani abinci da wani wane ne ka san kowa ko kowane sun so kuma gidan su yake kuma haka hausa suka ce inda sai ne gaba ta sha ruwa a nan ta baya take sha in ka kula za ka ga wannan da kashe wannan sabon da suka kare suna yake nan. tun da ka ko zai yi bayani ya ce da ban su tsaya su dinga karantarwa sai suka suka dinga zaki suka dinga zaki dan ka kaɗan daga cikin abin da suke ga babban malamin mu a malam Muhammadu Gumi kuma suke cewa da shi gumi gumi wuta suke cewa da shi. Sheikh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Shin ina jin ba ka eh, wa ka dan saukar daga kan topic ba. Ba magana saukar da topic ba ne, magana ne akan zaunan zage-zage da suke ga eh, eh, wa abin da ke faruwa kana ne. Nan eh ana magana sahabban manzo ne, ba wai ta su malam Abubakar ake ba a yanzu nan. Sahabai suna zagin Manzan Allah. Wai ya zai. wannan kuma ƙarya ce wallahi kawai dai gaga ne abun faɗa ne dai da mutum da ya rasa ne kuma ka san mutum idan aka riga aka kone shi ya rasa hujjira to kamar ne mutum ne ya faɗa ruwa yana neman ɗauki ka ko za ka miƙa masa kama zai ya tunanin abun abin da za a fito shi ne to wannan duk surutu da suke na rashin hujja ne rashin makama ne rashin hujja amma babu wani sahabi da za a ce ya da ma'aikata sallallahu alaihi wasallam kenan haka da duka addinin da ake yi na musulunci kenan duka Ah, daga gurin wayanda suka zagi annabi sana an karɓi addini ke nan. Ya zibillahi, ya Kama Wanda wannan magana ma gaskiya inda a ce kasa ce ma wacce shugabannin da suka bayar matsala addini wata matsala irin wa'in ma bai kamata ma a wasu masu dinga magana a matsayin malamai ba. A kasan da yake shi tunda baya zagin 'yan ɗarika. Eh, to, fa idan ya zagi sabai shi kenan babu matsala shine ne abu. to wannan kuma haka ne ka dole sai sun ji shi san da ya bayani sun ji shi san da ya bayani abgode masa ma su kai ina da ka ga inda addini suke yi aiki amma inda a ce shi ya taba da kaga an sai a fitar da shi cikin hadara a ah, wallahi dole wallahi da shi ya ga yanzu ba ka ga ce shakkan ku an cire shi daga dariƙa ba duk girman shakkan ku a tijjaniya yanzu an cire shi saboda ya zo ya faɗi wani abubuwa wanda ya saba wa shehu Allah ya sa mu dace wallahi akwai Allah ya sa dace dan uwa <clears throat> wallahi abin tun ɗazu abin ne akwai ban mamaki to mu a gurinmu ne sahabban manzo Allah suke da gata to Allah ka haɗa mu da su gobe alkiyama duk inda sahabbai suke Allah ka kai mu da to a wajenmu ne suke da gata su irin wato kiyasi yayi ba to me za ku zo kuna wannan ai ai dan ya fara tsaya ku ji daga baya ya fara cewa ai wayansu suna laifi akwai masu laifi akwai masu kaza akwai masu kaza sai ya zo kan he su ma na sahabban manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kiyasi yayi wallahi kiyasi yayi wai yazi lillahi to umma ta zagi umma ita ta zagi malami ne dora ai sahabbai ma sun zagi manzan Allah wai yazi lillahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bravo, bravo. ya gida. Alhamdulillah, malam farko Allah Allah ya wanda ya fara cewa ai akwai a cikin dawa ma a cikin alƙali a cikin da yin bukari to ana wallahi wannan abu da ya faru yau kusan da zai ga ƙarfafawa ne da wani abu da ya kamata da ku an da shi. wato fa ba da su mutanen nan musamman don ya da dama ba su san da da a ka ba, kuma ba ma suna nan farkon nan ba su ba su ba su ba su dole su rinka magana da bolanka musamman ma idan ya zan kuma an kone babu kuwa domin ta yaya za a yi mutum ma har yanzu da rana cewa ai ana za su malamin da rawa ai abin ba za a wata ba da kuma ba mu taɓa samun yin sabon ba za su sanar da raga ba amma mun samu wani babbar da cikin su wanda da abin da Allah ya faɗa da ban shi kuma da ya zai tafsiri musamman da ma duk wasu malaman su ba malaman da'awa ba ne kuma ba malaman shari'a ba ne kawai da ya fassara da yawa ba su da mutum da yau jahili na shi har yau ba wanda ya taɓa fitowa ya ce ai da yau jahili ba ne ba ba a zai kamata ka ake da kaddara da mu ba za su ba ba an tashi kuma an tashi magana sai ce ai su su shiga kowa sai su faɗa a wani su kowa sun annabi Ba ga shi ne wani wasu ya fi ba, ya yi tuffar da annabi da abin da Allah ta ba da aka tuffar ta shi da cewa yana da za ka yi ba. masu da kuma ga an samu ya kawo ya dingina kalma wanda suka da batanci da dalibin kawun manzo Allah sallallahu to kana malam wannan abin ba gaskiya wayannan dabi'u ko kuma wayannan abubuwa ne da aka ce faruwa to ma ya kawo suna ba ta da gane cewa ba to ba wai ya suna ba ya da har kan shi a nan tức là chúng tôi có thông qua khu vực bọn khu cầu khuyên để là mình đưa một sự đối tình thật cao đâu ở cái cô chúng tôi chọn nó cũng như là nó của cả là chúng tôi phải chúng tôi ở sau rồi tôi có một sự đối tôi có bảo tôi tôi tôi đối được tôi đã có nói là quán nào cũng thì rồi lên tôi sẽ ăn một thứ đi ở đây còn những nơi mà làm cũng là ta để bán được cái nó cũng bán được bán được bán được Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shek, eh, barka ne. Shek, <laughs> alkalawai. <laughs> Ah, alhamdulillah, salamu alaikum. Sunana Muhammad, ina kira daga nan kasar Malaysia. Da fatan malam yana cikin koshin lafiya da kuma sauran malamin. Alhamdulillah, malam Muhammad. Ah, a gaskiyan lamari wayanda suna ba ku wahala. Wallahi suna ba ku wahala. Wallahi suna ba ku wahala. tabargaza tabargaza tabargaza gobe su kwallo wannan na toshe nan gobe su zaki <laughs> kwallo su kwallo wannan to ya haka kuma mutum mai yana ikirarin yana yin da'awa ko kuma yana yin wa'azi har ma yake kallon to dan Allah da Allah wallahi wallahi ba sa fahimtar karatu kwata kwata to zai jawo ayar Qur'ani zai karanta hadisi zai karanta magana malami wallahi wallahi fassara gabaki daya ba shi ake nufi ba gaba da zai birgita abu gaba gida saboda haka gaskiya shi sana kace suna baku wahala because kullum sai ka dinga an dinga to ana nuna ma mutane ga yanda abubuwa yake ga yanda abubuwa yake to saboda haka yana gani abin da ya kamata na fara su shine da shi ne me a yayin da suna cikin karatu saboda haka a sa su su yi mu su yi a yi mu bahala su yi su rantsi da Allah da abin da suka bari na haka bar gaskiya ga yake haka kuma malamai suna suka fasa rashi in ba ka ba haiti nasu ya yawa da kuma na kai ni na rasa wallahi na rasa mayan da abubuwan nasu Allah bin su mana zai shirye su da masu shirwa in ba su shirya ba Allah bin kare al'umma daga fadawa cikin hana irin because ba su yi karatun addini ba kwata kwata kuma da ranar tsaka suka taso bai akan cewa za su suna so ya koma mai yanzu su zaɓa wallahi wallahi ba ba ba ba muhallin su ba saboda haka su haƙura idan abubuwa ya faru su yi shuru sai sun ji bayan kun gama bayanan kuna so ku yi bayanai in ya so sai su tashi ɗauka su ina kun sai su kara ma mutane bayani domin su fahimtar da jama'a <laughs> amma ba haka ba in dira ya eh gaskiya shi ne wallahi ne magana da fatan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka kuma ya Allah ubangiji subhanahu ya karfafa muku ya kuwa Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ku hakuri da kuma jajircewa kan wannan abu amma gaskiya ana ba ku wahala wallahi ana ba ku wallahi malam Muhammad Malam Muhammad. <laughs> Na'am, na'am. Wallahi tun da na ji kalmar nan, wai ai sahabbai ma sun zagi manzan Allah, wallahi har yanzu kai na ciwo yake. Wallahi. Dole mana, ai gaba ɗaya ba su sama to shi rage taimaka da kai. In an tashi kwatanta maganganun ma gaba ɗaya ba su ba abin da shi zai taɓa karatun ne gaba ɗaya wallahi ba sun turkwanta upside down. Wallahi ba karantar da su addini. Ba karantar da su addini ba kwata-kwata shi yasa. so kuma yanzu kuma suna zo sa baki a cikin lamarin addini sai dai kawai wallahi sun hakuri wallahi hakuri hakuri amma dai a cikin gaba da kawai shi ne kawai Allah ya sa mu Kuma yanzu ba za su zo su nuna mana sahabin da ya zagi manzon Allah din ba. Aa To, ai baka fahimta ko ma sahabi ya zagi manzon Allah shi kenan sai an daga kenan abin kenan daga haka kenan. A'a, wai ina ma gurin da ya wai mu ga wajen. Ato, ato, ato, kana ce maka a cikin sahih Buhari ma akwai hadisai ɗari biyu da wani abu kwanakin bayan na ji ɗaya daga cikin malamin nan. Ɗari biyu da wajen hamsin da wani abu ya ce ba wai wai wai ma wai hadisai da a cikin Buhari. Sannan kuma na ji dai cewa akwai shi ya eh, hadisan Yahudawa a cikin. Saboda haka duk wanda zai gaya maka wanda dan ya ce maka zagi sahabi ko kuma sahabi ya zagi masu sallallahu alaihi wasallam ai abin mamaki bai da fakaci kuma ɗaya daga cikin malami yana cewa Bakari yana professor makaranta kai shi ba wacce ba zakin zakin sahabi ma ba ya faɗi wani magana da babu babu kyan jita ne ma Allah ya sa mu dace saboda haka ne eh, to Allah ya su wanda ya sa mu dace amma dai kan ya salamu wallahi kai na ci mai ke na rantse da Allah har yanzu wallahi har yanzu kai na ci mai ke wallahi saboda kalmar ce ta yi girma wallahi kai na ciwo yake har yanzu na rantsi da Allah tun da na ji kalmar hankali na ba a kwance ta ba wato me saboda dan tsayakaji ya fara ne daga cewa ai ana zunubai ana saba wa Allah ai ana kaza ana kaza wallahi daga haka ya fara har yazo kan ai akwai saha wai sahabbai sun zagi manzon Allah kuma yan ɗariƙar suna ji wato sahabbai ba su da kima a wajen ku sai ne. to mu ko wallahi sahabban manzo Allah ne suke da kima a wajen mu amma shi ne mu ba su da wata kima a wajen mu kaga su Imam Malik su Imam Shafi'i su Abu Hanifa wallahi sun fi mana shehu Tijjani kai hada ma kada irin su Imam Malik da shehu Tijjani rashin kunya kai ki wallahi tana sahabban manzon Allah ya zai Allah ya samu dace sahabai sun zagi manzan Allah za a yi sa muku guji nashi laifin da yake ya buye ya fi karfin natin da masu sunami mutane da yake halin mutuntaka shi muna da a'a ya kamata a ja kunni mai shi haka kowa na da nashi laifin da yake ya buye ya fi karfin natin da masu sunami yau magana da barin nan da wanda ya karbi kudin mutane ya ci da Allah ku bari isa yana ai wa yana faruwa ne ai jama'a suna laifi yawa kowa yana laifi har yanzu kan ma in wannan ne kenan shi ma sahabbai sun ya kamata a jan kunnin mai shi haka kowa na da nashi laifin da yake ya goye ya fi karfin nacin da masu mai yau maganar da faɗin nan da wanda ya karbi kudin mutane ya ci su ne da wasu laifi wurin Allah. Maganar da faɗin da wanda ya je yin zina su ne da wasu laifi wurin Allah. To amma mu mutane lokacin da wani ya faɗa cikin laifi shi ana da ya kamata a yi fasa-fasa da shi a gama da shi. kan batun musulunci na ta kuskure shi a goma mai musulunci ya ce kun ga malam da kanshi ya zo ya maimaita abin ba shi da wani wannan maimaita har yanzu dai muna nan mu ji inda sahabbai suka zagi manzon Allah zan ci gaba da karanto matsayi na sahabban manzan Allah zantukan malamai kaɗan sai in wala kai na ce wake tun da na ji magana wallahi na kasa samun nutsuwa farko abin da ake nufi da asab asabu shine zagi a cikin asarimul maslul na shekul islam bin taimiyya shafi na ɗari biyar da sittin da ɗaya ya yi ta'arifin da ake ya yi ta'arifin abin da ake nufi da zagi asabu ya ce wasabu ya ce huwal kalamun lari yi kusadu bai yi lintiƙasu wani istikhifafu yace wa huwa ma yufahamu min as-sabbi bi uqulin nas ala ikhtilafi i'tiqadatihim yace kal la'ni wat taqbih wa nahwihima ibn taymiya yace wasabbu abin da ake dubi wannan sahab sahabban manzo Allah fa ya zaga yawa sahabbai ya zaga wallahi da shehu ibrahim ya ce shehu ibrahim ya zagi manzan Allah sa'aba saruki wallahi sai kun fito ko za wannan mutumin da cewa ya shehu ibrahim ya zagi manzon Allah wallahi sai kun fito koza da cewa yayi wannan mutumin da cewa yayi Shehu Ibrahim kai Prof Ibrahim makar suka in an shi aka ce ya zagi manzon Allah da tun ta iwo a cikin social media saboda suna da kima a wajen ku amma sahabin ba shi da kima a wajen ku sahabban ba su da kima shiru kake ji ne dai yanzu wallahi suna da kima eh kuma su ne ma masu kima ne a wajena ba wai su shi ne ba wallahi Allah nan ne masu kima Ibn Taymiyyah yake ta wasabu a cikin as-sarim al-maslul ala shatim ar-rasuli in ka duba cikin shafi na 561 yace wasabu huwa al kalam alladhi yuqsadu bi al-intiqas yace shine magana zance wanda ake nufin tauyewa da shi ake nufin a tauye me shi in aka ce sahabi na manzan Allah ya zagi manzan Allah wa ake so a nuna tawaya gare shi wannan sahabin yace Wani istighfar da kasantar da mutum ana so a gaya ma wannan laifin da ta yi ba wani laifi ba ne. ta zagi Malam Aminu daurawa ai ba kafirta ta yi ba ta zagi Malam Aminu daurawa ai ba wani abu bane na tashin hankali sahabbai ma sun zagi manzan Allah shi matsayin ai na malami dan an zage shi ko to ai wannan da ta zage shi ai akwai wanda suka fi ta laifi irin wannan laifin ma an yi duk abin da yake so ya nuna kenan shi yasa ya fara kawowa ai akwai masu laifi wayanda suke karɓar kuɗin mutane laifin da suke ai ya fi nata kowa ta ke nasa yake har ya zo kan sahabban manzan Allah dan ta zagi mala aminu daurawa to sahabban manzan Allah ma sun zagi manzan Allah kuma su ne wai mutane su ne sahabbai a yanzu dariƙa guba ce wallahi kimar ne kawai ake nuna ma wallahi ba a nuna ma kimar mai kima kima shimune ne kawai to ibn taymiya yake cewa sabbu idan an ce sabbu zagi kenan yace huwal kalamu shine zance alladhi yuqsadu bi lintiqas wanda ake nufin tauyewa ake nufin a tauye mishi sai a faɗi game da shi don a rage masa kima wal istighfar saboda a gaskantar da shi sai a faɗi wannan abu yace wa huwa ma yufahamu shine abin da ake fahimta mina sabbi daga zagi ake fahimta zagi bi uqulin nasi da hankulan mutane dukkanin mai hankali zai gane wannan magana zagi yace ala ikhtilafi i'tiqadati ibn taymiya ce su mutanen tare da cewa fa kudurinsu na zuci aƙida su ta bambanta amma ana zuwa ana faɗin abu kaza sun san zagi akai yace kalla'ani kamar tsinuwa ka ce Allah ya tsinewa da duk mai hankali ya san zagin sa kai wata qabihi kamar munanta mutum in ka munanta mutum wannan zagin sa kai sahabbai da kace sun zagi manzo Allah munanta su kai zagin su kai kuma a gaban ɗan dariƙa, kuma a gidan 'yan dariƙa, a fejin 'yan ɗariƙa kuma malaman ɗariƙa suna yi ba su ma komai ba kuma sahabbai ba su da kima a nan wajen ba su da shi wallahi shehu dai yana da shi ibnu taymiya ya ce wa nahwihi ma da makamantan irin wannan kamar kai alla'an ko kai taqbi Allah ya tsine wa wani ko ka dan faɗi wani abu na za a ga munun munun wani yanzu wani sako ake so a isan mana wannan fadan ta yi akwai waɗanda suka fi ta laifi akwai wanda suka yi laifi wanda ya kwaci haƙƙin wani ai laifi ya yi wanda ya yi zina laifi ya yi to ai wannan sahabbai ma sun zage manzan Allah kuma aka ce su ne sahabban Allah ya sa mu dace amma wannan magana ne ban wannan ba to kaga wannan shine abin da ake cewa zagi kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayani sa'annan idan an ce fa sahabi Allah ya ce ya yarda da su Allah ba zai yarda da kai kawai kai tsaye ba wallahi sai ya san kana da imani kuma za ka mutu akan imanin haka Sheikh Islam Ibn taimiya yake faɗi a cikin wannan littafin Asari ibn Muslim yake cewa rida min Allah ta'ala sifatun qadimatun Ibn ya yace yadda daga Allah wata sifa ce daɗaɗɗiya ta tintini Ya ce, fala yarda illa ana abdin Allah baya yadda sai dai ga bawa in kaga Allah ya yadda da kai kai bawa ne alima annahu yuwafihi ala mujibatir riba wanda Allah din ya san wane zai datar da wani akan abubuwa na wajibai shine Allah zai yadda da kai in Allah ya san ya yadda da kai kafirta za ka yi manzan Allah za ka zaga wallahi Allah ba zai yarda da kai ba don rayuwarka da farko da tsakiya da gefe da sama da ƙasa da hagu da damar duk Allah ya sani in ka ji Allah ya yarda da kai to ya san cewa za ka yi abin da yake so ke shi ne sai ya yarda da kai haka ibn taymiya ibn taymiya ya ce dukkanin wanda kaga Allah ya yarda da shi ya ce wa man radiyallahu anhu da Allah ku bar kira mu ga ina zuwa haka ibn taymiya ce duk wanda kaga Allah ya yadda da shi yace Allah ba zai taba fushi da shi ba idan Allah ya yadda da kai yace fa kullu man akhbara Allah an wa annahu radiya anhu fa huwa min ahli jannati yace wa in kana ridawa anhu ba'da imanihi wa amalihi salihi. yace fa innahu yadhkuru dhalika fi ma'arabi as-sana'i alayhi wal mad'i lahu yace walau alima annahu yata'aqqabu dhalika bima yusqitu ar-rabba yace lamya yakun min ahad zalika haka ibnu taymiya yace ibnu taymiya yace duk wanda kaga Allah ya ba da labari ya yadda da shi inji ibnu taymiya yace sai bayan yayi imani da Allah ne duk wanda ka ji Allah ya ba da labari ya yarda da shi so to wannan dan aljanna ne in ji Ibn Taymiya yace saboda shi yardar Allah baya kasancewa sai bayan imanin mutum Allah ya san kayi imani saboda imanin nan zuciya ne ayyuka ne an gane imanin nan abubuwa ne guda uku ka faɗi ka ƙudurce ka yi aiki to Allah ya san zuciyarka in ka ji ya yarda da ka ya san zuciyarka akwai shi ina ganin abin da ni nake fahimta ko yana nufin cewa munafukai ne suka zagi manzo Allah ya ce sahabbai hito eh, ni ban sani ba ko a cikin wayanda muke cewa sahabbai ne akwai wayanda suke munafukai ne hito eh, ni ban sani ba da ya zo ya yi bayani Allah ya sa mu dace eh wallahi ina ganin haka ɗazu na karanto zancen Abu zura Abu Zura'atar Razi na karanto sa. yace idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq yace yace wa dhalika anna ar-rasula indana haqqun wal qur'ana haqqun yace wa inna ma adda ilaina hadha alqur'ana was sunnata ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma yuridu Ya ce, wa inna ma nuna an ya ji da na yajrahu shuhudana li ba wasu suna ya ce wal jarhu aula bihim wa hum zanadiqa ce. shi yasa dai anan zan bashi eh wallahi na ciwo yake wallahi babu dai wani sahabi dai da ya zagi manzon Allah yan eh, tijjaniya ku fito ku mai masa da martani wallahi babu sahabin da ya zagi manzon Allah wallahi babu sahabi ya zagi manzo Allah wallahi babu ni dai ban san shi kuma har na tashi babu wanda ya kira dan ya nuna min sahabin da ya sahabin da ya zagi manzon Allah ce ga sahabi kuma ya zagi manzon Allah <laughs> a'a ni dai wallahi ni ban san sani wato idan an zagi malam Aminu Daura ai ba wani abu bane hmm za mu dan sa shi ya dan ƙara maimaitawa shine idan an zagi malam Aminu Daura sa wanda yake so ai ya isar kenan idan an zagi malam Aminu Daurawa

iyazu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba su yi masa magana ba wallahi ba su yi masa magana ba saboda ba shi ba ba shi tijani ya taba ba <laughs> ba shi ibrahim ya taba ba a ce shi ibrahim ya zagi manzon Allah a da yau rasi bacci wallahi kai cewa aka yi fa ya ce wa manzan Allah jahili cewa aka ya ce wa manzan Allah jahili haka aka ce fa kaga yadda suka ringa yawo dole amma sahabban manzan Allah shiru kake ji <laughs> wai ya zai wallahi sahabbai sai mun haɗu da ku cikin aljanna insha Allah amma dai nan ba sa ganin kima ku <laughs> wallahi ba sa ganin ku da kima wallahi wannan shehunan kujerarsu kujerarku suka zo suka haye kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji wallahi <laughs> wallahi sun tallahi sahabbai wayannan shehunan su shehu tijjani da shehu ibrahim kujerarku suka haye <laughs> wallahi ba ba sa ganin ku da kima sun fi ganin shehunan da kima a ce wani ya zo ya ce kun zagi manzan Allah sahabbai amma shiru kake ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai eh wannan guba ce wallahi guba ce wanda shi yasa mala albani yayi gaskiya yace illar bid'a gubatta da illarta ya fi ruwan batir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إنا براء منكم ومما قلتم والله إنا براء منكم ومما قلتم إنا براء منكم ومما قلتم والله مبا مباكم ba wani الصحابي da muka yadda ya zagi manzan Allah ita kuma wacce ta zagi mala amini daura Allah ya shirye ta eh kuma a daina zaginta ba ma tare da waɗanda suke zaginta eh amma a zo a ce don ta yi wani abu aika kaza ga sahabbai sun zagi manzo Allah ku shiru ba daban ƙarya ba kyau ba da na dan taba ba daban na san shirri ba kyau ba da na taba wallahi dan da na jarraba ku da na ce shehu Ibrahim ya zagi manzan Allah in ga yadda za ku yi da na ce shehu tijjani ya zagi manzan Allah amma na san ni ban ga wajen ba eh ban ga wajen ba su dai zagi manzan Allah ni ban gani ba amma da a ce ina so ku fito da na ce sun zage shi kuma wallahi da za ku fito wallahi za ku fito saboda na taba muku inda yake muku ciwo ga allolinku ko eh Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahi kaina ne yake ciwo tun ɗansu, wallahi tun da na ji magana har yanzu